Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Rayuwa na kashi na goma sha tara. Ganin kusan mundi sha biyar kenan da shigar ta toilet, ya sa ta miƙe ta nufa bakin toilet ɗin ta bubbuga da hannunta ta ce, Nana, lafiya dai ku? Shiru ba amsa. Nana, Nana, na ce lafiya dai ku? Lafiya ma kike tambaya? Abin da ta jiyo kenan daga bayanta. cikin masifa da mamaki ta waigo don bata kawo jimiri a Ahmad a yanzu ba ko kofa bai rufe bai shigo cikin falon takun da ke cike da bacin rai wanda kana ganin sa iri-iri a idanunsa yunifogun da take ta ce sweetheart kai ne da rana haka Zan da zuwa hannu sa ya dan ture ta daga cikin toilet din kallon inda yake tai gaba ɗaya ta kasa wani tunani saboda bata san me yake faruwa ba na da buɗe ki fito kin ji dadin ki ne cikin hanzari ta buɗe kofar ta fito tana fitowa ta faɗa jikinsa tana sakin wani sabon kukan daga ta yi saka falo ya zaunar da ita akan kujera ya riƙo hannayenta yana cewa ya isa haka nan angel ok ta sake kwanciya a jikinsa tana sake sauke a jiyar zuciya ransa ya kai ƙololuwa gumbaci ji yake kamar ya rufe safina da duka angel ɗinsa guda a gidan ubanta ta fi son zaman toilet Safina ce ta karaso cikin falon, jikinta duk yayi sanyi, tana daga gefe ta ce, "Ya Amal, san da zuwa. Ya kai ka dawo da wuri yau." Ina ni din danki ne, ai dole ki saka ni a gaba kina tambaya ta. yarinya ta miki zaki mata sharin sata, Safina? sata kuma safina ta maimaita kalmar tana kallon nana ta ce sata kuma kamayya mikiwa ya aji nana akan kujera ya ce safina faɗa min dama ɗauko nan da ke ne baki so ko dan ba aiki bace sa hakkin nuna min ba za ki iya rike min ita ba Mutsuwa ta kallon nana ta ce nana shiga ɗaki za mu yi magana da babanki nan da nan ta ga ga Ahmad tana girgiza kai zuciya ta falda tsoron abin da zai biyo bayan idan ta bar wajen amsa tambayin da ne miki kenan Safina cikin dan dauriya ta kalle shi ce, ya Ahmad ba irin wannan abin a gaban yara ta ya za ka dinga tuhuma ta a gaban yarinya in habba tambayar ta za ka yi abin da ya faru ba ta shiga ɗaki sai mu yi magana haka kawai ji zafin kalaman da ta mai me take nufi to bai san inda ake tarbiya ba ko me ta jira amsa ba ta sake kallon nan tana cewa na shiga ɗaki na ce in na sake magana kika canza min ita wallahi sai ranke mugun baci na kula rashin kunya yake ji ku hannun safina kudin jikin taimaka min da yan kuɗi shi yasa yake tunanin kin isa ki abin da ke ga dama ba tare da na ci wani abin ba kasa magana ta yi saboda takaici Tikin da take kokarin daurewa, ji ta ba za ta iya ba. Cikin ɓacin rai ta ce, "Ha kawai ka shigo gida karfin da faɗa? Mene maka? Mene ne laifina a ciki? Kuma mene maka ba za a yi magana a jitta bakina ba cikin salama?" Yawan bakin sa ya haɗiya, ita kuwa inda take tabda ita ya ce, "Duk duniya zan iya jure komai, amma ba zan iya duniya ci zarafin yarinya ta ba." Ki rasa cin zarafin da zaki mata ma yi na sata? A gidan uban wa ga yarinya da tana sata. Kuɗin ki ta ɗauka ko a shago kika ganta ta saci wani abu. Wai ma tsaya, har me kike da shi da za ta sata a cikin idan safina ne ta ce suna neman kawo kwalla ta saurin mai da su tana kallon inda nana take wacce ke makala bayan babanta wani yawo mai ɗaci ta haɗiya ta ce nana ne ce mai kin yi min sata ƙarya za ta miki ko mai safina kalli ta na tabbata har dukan da kin yi na yi da na sanin auren ki wallahi safina don ban gama shan da ta isa ta ci zarafin nana ba kaf duniyan na. ni ban ke ta ba babu dan iskan da ya isa da karamin ya ajiya zuciya ta wanda take jin zuciya tana neman tanzara ta iska ta sake farzarwa ta ce nana waya ta kika dauka kika kira shi kika ce na ce kin yi sata dan da saki riƙe amur murya na rawa tace Ba kin ce sai kin yanka ni ba kuma dadi Allah ban dauke komai ba yarinya ta karasa fada cikin fashewa da kuka mai tsanani Safina ta shiga kirkin sakai tace wallahi ƙarya ta a zuciya fusgwanin ta ya matse ta guri guda zafin da ya ziyarce ta ne saka ta rintse ido tare da haɗe sauran kalamanta ta sun ci ciko da kwalla take kallon shi yana cewa in kika sake kallon na ne kika yi magana wallahi sai na koya miki hankali a cikin gidan Safina ni ne mijinki ni ne nake miki magana ba wai nana ba lebanta na kasa ta ciza ta ce kinan ba za ka saka ta a gaba ka tambaye ta ba ko kuma ba za ka tambaye ni me ke faruwa ba me rage saura ta zan tambaye ki bayan na gama ganin komai ta jinjina kai ta ce to shi shikenan duk abin da ya maka kai ba zan sake cewa komai ba kuma tunda irka ta kitsa maka ka yadda da gaskiya mene ya tambaye ta cikin kunan rai ta ɗi yawun bakinta ta ce na kaji, ba da karfin yin faɗa ko husuma dan Allah ko menene kai na gaji da kare kaina wannan wace irin rayuwa ce cikin tere a bashir unana nana ya dora ta akan cinyar sai ce nana faɗa abin da kika ce min a waya me ta ce miki Safina ko motsi bata yi ba balle mata kalli inda suke nana ta ci gaba da kuka tana cewa ce min tai na sato biskit da alewar da ta gani a jakata kuma dadi kuɗin da mumi ta bani ne na siya da shi kika ce ƙarya take miki Safina kowa dai ya san yaro baya ƙarya kin magana Safina ta kawai ta juya za ta wuce ciki don ita kan ba za ta iya yin musu da yarinya ba ta gaji da wannan bala'in miji yayi matarsa tai kuma yarsa ma ta mata ganin za ta wuce saka ya miƙe a fusace cikin ƙunar rai kawai ya fusgo ta kafin ta wani tunani ya kwashe ta da lafiyayyen mari safina ta yi saurin dafe wajen cikin tashin hankali ahmad ya nuna ta da yatsa yana cewa kada ki kuskure ina magana ki tafi ba tare na gama ba mahaukaci kika mai da ni ko sakarai kallon su ta yi haka kawai ta ce ba za ta iya magana ba kawai ta shiga cikin ɗakinta wuce yana cizon leɓe lalle ma yarinyar nan hannun ne ya kama suka bi gidan cikin tsananin ɓacin rai idan mardi ya yi buɗe suka shiga don ta ma dawo ba a falo ya zauna ita kuma nan ta kwantar da kanta akan cinyarsa har yanzu tsoro ya ƙi barinta sai ajiyar zuciya take yi idanu fara ta zaro ganin da amri wanke safina da mari wacce ke tsaye ta zo saboda ummi ta aiko ta ta zo ta duba safina ta jiya suke ciki don ta san ba komai za ta ji ta waya tun san da amri rike ta take tsaye a bakin kofar saboda birbi kofar fada zai da ya shigo yasa ta tsaya daga gefe tana jin abin da ke faruwa ta sai idan ta shiga komai baci zai garai ganin hadda mari ya saka ta juya da gudu haka kawai tana tafi take jin hawayen tausayin safina kuma menene yayi ba ta magana mana kuma a gaban nana din dai nuna bata da matsayi ko me kai tsaye gida ta wuce ta kwashe komai ta sanar da ummi ummi kawai ta dawo ya ta fito daga gidan direban su baya nan ta kai ci hana ta jiransa kawai ta shiga adaidaita ta nufi gidan ahmad safina na cikin ɗaki tana da gunguna tana ta kuka ji take kamar ta za ta fashe don tsananin bakin ciki hawaye suka zararo mata sai zaman siya daidaita kawai wani abu ya bullo musu wannan wace irin rayuwa ce ko da ma ka auren yake yanzu za ta gaya wandan cin mutuncin da Amadu ya mata a gaban yarsa. Jide ana kwankwasa kofa, mikiwa ta goge fuskarta sannan ta sa hijab ta nufi kofar ta buɗe ganin ummi kawai sai ta ji wasu kukan na sake zuwar mata duk yadda ta so ta daure kawai ta ji ta kasa hawaye ne suka shiga santiri tana gogewa a hankali ummi ta karaso inda take kawai ta rungume ta aiko kamar ta tabo inda yake mata gaigayi nan da nan safina ta fashe da kuka sai da ta mai isar ta sannan ta dago ta goge ta ce ummi ki ya hakuri ko gaishe ki ban yi ba ina yi ni saman kanta ta shafa ta ce safina in unki babu wanda ya damu da halin da yake ciki ne murmushin yaƙi dai ta ce akwai ƙanina sai dai yana ta kanshi shi ma ba na son ɗaga mai hankali to sun ta sake kama ta hannayen da ta ɗan raza ta miƙe tare da kallon safina ta ce ta shi ɗauko kaya kala biyar za mu wuce da sauri safina ta kalli ummi tana zaro idanuwa kai ta girgiza ta ce ummi ki ya ki bar ni a nan gidan dan in na koma can din ma matsaloli ne kawai Don sun sanar da ni cewa ba yaji balle ne da a sake ni jikin ummi ya sake yin sanyi tana tausayin yarinyar ta ce kuma uza ki zauna sai ya zo ya bada hakuri sannan za a bada ki dan na haifi Ahmad ba zan iya bari ya wulakanta ki ba Mari kuma zai sanya yi kuskure kallon ta tare da furfuto da ido tana mamakin yadda aka yi ta ji zancen marin ufa ummi ta ce barin shi madani ni ko zai hankali da alama ba shi da amfani ta mai da kallon ta gun safina ta ce tashi tashi na ce ki ɗebo kaya kuma karki mun musu haka da shiga ɗaki ta zuba kaya kala biyar da inna wiyas ɗinta ummi koyi ta bata bari ta ɗauka bata ja ta suka fito har suka hau adadi ta suka bai gidan ta sha mamaki lokacin da ta tsaya bakin ƙofar gidan a buɗe yake ta shiga tare da sallama Nana ce ta amsa, Mardiya ta karasa ciki. Ganin Ahmad da Nana zaune sun baje suna cin balangu da waina. Ta sha kuli da kabeji albasa da kokumba. Ko kunya bai ji ba kuɗin da Safina ta bashi je ya sayi musu. Jakar ta je da mayafi tana cewa, "A'a, lalle kuna jin daɗi wallahi." Ahmad ya saka mata murmushi. To tunda ba a aje mana abinci ba, ai dole mu je mu nemo abin da za mu ci. Mardiya ita ma ta zauna suka ci gaba da ci. Ammi kin san menene? Cewar Nana da ke jujjuyi kabejin kusa da ita. Cikin rashin damuwa Mardiya ta ce, "Kini ba na son surutu." Faɗi ba a tambaye ki ba. Menene kuma? Amri kallon ne ga tana turo baki. Ya mai kallon sa wajen Mardiya ya ce, "Nana ce ta kira ni take sanar da ni wai Safina ta ce ta yi sata." Mardiya na kokarin kina min da dauko cikin baki, kawai ta tsaya tare da yi Ahmad din wani irin kallo, wanda kai kana gani ka san na tuhuma ne. cikin da mudin san ta faɗa nana ta ce, "Amma dadi ya mata faɗa kuma ya mare ta ma." Mardiya ta sauke ajiye zuciya jin amma da cutie, amma a zahiri haɗe da ta fara masifa da bala'i. Amma dai Safina fata da mutunci wallahi, sata fa. Nana ce ta sata saboda tsafin munafunci? tunda nake da na naira biyar ban taɓa nema na rasa ba haka umma ban taɓa jin da ya cigiya ba har muka baro gida wani ka ji wani mugun shara a wajen matarka amai ya numfashi ya ce wallahi da ni kaina abin ya bata min rai har yanzu zuciyata ta fasa take yi kuma wai abin haushi ma ina yin magana tana yi ko ta karkatar da zancen ta kawo wani amma na ja mata kunni saboda akan na ne wallahi zan iya batawa da kowa farin ciki ya cika mardiya amma sai ta yatsa na fuska tana faɗin ni wallahi sharin satin nan yayi mugun bata min rai gaskiya safina ba ta son mu ni da 'yata duk inda nake son mu haɗa kai ba za ta bari ba kudin ta ga ita hanyar zuba ta fara laulayi ba ne shine za ta huce a akan nana hmm. dan adam mai abin mamaki amadi dan koma gefe ganin naman saura ƙarshe wallahi ni ma dai nayi mamakin ta kawai daga ganin alawa da biskit a wajen nana shikenan tace saduwa tai murjiya tace hmm, sharrin fa kuɗi na bata saboda ban yi girkin nan da safe ba amma ka ji shara tsabar bata san me take yi ba dan ba ita bace shi yasa na tabbatar da ta san zafin haihuwa ma ba za ta soma ba Amadu na zaro waya yana cewa ai zan nuna mata kowaye Ahmad bata sani bane ba ya dai kamata dan nan gaba Allah kadai ya san irin sharan da za ta kuma yi mata tunda yanzu an fara cewa sata ta yi daga ganin alawa da biskit kalaman da Murdi yake yi ya sa Ahmad kuma hawa zafin safi ne ya kara a zuciyarsa ya sa a ransa ko gidan ma ba za ta gan ba bari ta zaton ya haƙura da abin da ta yi sai ya nuna mata cewa shine mijin ba ita ce ba kuma ana yin albashi zai biya ta kuɗin da idan su ne suka saka ta yi wa yarsa sharri message ne ya shigo masa kamar ba zai duba ba dan ya ɗauka ko safina ce sai kuma ya daure ya shiga rubushi da farin ciki ne ya mamaye shi, cikin sauri ya kalli Mardiya da Nana. Yana sake faɗa da dariya sai ce, "Diya, Angel, ku yi murna kuɗin contract nan da na ina jiran sai sun turo min." Habawa, Mardiya ta saki ihu tare da matsawa kusa da shi, ta rungume shi tana cewa, "Alhamdulillah." Wani ka san Allah? Ji ne mafarki wai gashi kai kuɗi ka gina mana atan gida wanda ya fi na sa'an u Ni da kai mun je Dubai. Ashe abin arziki ne zai same mu. Yanzu da nake shirin baka labari wallahi, sai kuma na ji wannan good news din. Amina yana danna wayar fuskarsa cike da murna yake cewa, ai da alama wannan karan da alkhairi kika dawo min kai amma dai naji daɗin ganin kuɗin nan cikin zumuɗi na ta ce yawa dadi inda ka samu kuɗi sai ka siyo min keke na dinga zuwa school da shi ka siyo min tedi irin ta zida bata ƙarasa ba amma da janyo ta jikin sai na cewa haba angel shakur minki sai abin da yake so za a siya miki kin ji nana ta shiga murna tana tsalle a jikinsa gaba ɗayan suka kasance cikin farin ciki sun manta ma da wani kes ɗinsu da safina yadda za su ji daɗi kawai suke lissafawa Me na fefe tsaya ko ina ba sai a bakin gate din gidan Antuma'u ummi ta bashi kuɗin sa kallon safina ta wuce gabaki ɗaya jikinta a sanye yake ummi ta ce janyo hijab ɗin ki rufe fuskarki ba na son kowa ya san kin zo gidan nan safina ta kamar yadda ummi ta ce sannan suka sauka daga cikin nafef din. mai gadi ganin ummi ya sashi sauran buɗe mata kofar yana gaishe da ita tana amsawa har za su shige ummi ta dawo da baya tare da kiransa malam sali bismillah da sauri iso yana cewa ganin ranke dade ummi ta rike hannun safina tare da cewa ka san wannan sali mai gadi ya shiga girgiza kai alamun a'a yana faɗin sai dai in za ta buɗe fuska ta kila gona shaida ta Umi ta ce a'a Sale ba na son gulma. Kai aikin ka na gadi. Duk wanda zai tambaye ka cigiyar abu ko na menene kuma ko waye? ka san me zaka ce. Wallahi Sale idan ka ce wani abu sai ga fushi na. Ina kallon Safina da ke tsaye fuskar arfa cikin hijabi. Haba Hajiya, ani ba na irin wannan. Cikin nuna masa fuskar ka ba hankali da Sale suka shiga ciki. Kofar shiga falon Ummi ta kwankwasa. Ni daga cikin yaran ta ya taso ya bude. Ganin Ummi ya sa shi rungume ta yana momi ga Ummi ta zo gidanmu. Cikin wasan jika, Ummi ke cewa, kai sakanni ka kai ni ƙasa miji na ɗaure ka zai yaron ya dariya yana jan hannunta zuwa ciki ummi sannu ku da zuwa cewar antuma'u tana gyara kujerar da ummi za ta zauna dan tabbas ta san akwai dalilin zuwan ba za ta da ummi ta yi mata a'a ba anan za mu zauna ba asma'u mu shiga ciki so nake ke mi magana ummi ta faɗa tana riko hannun safina wace har lokacin fuskar ta arfa take to ummi ku shigo mu je sai suka shiga cikin bedroom din antuma'u sannan ummi ta ce safina buɗe fuskar ki dama yaran nan ba na san saka kowace ce ki Addu'a'u ta zaro ido dan ita kanta ta san wace ce ummi suke tare da ita ba. Sun labari biyu ummi ta janyo ta zauna. Antuma'u na cewa, "Kai, ummi ga gado, kika zauna a nan?" Nan din ma ya isa ba zama na zoyi ba. Safina zauna to, a sanye ta zauna bakin gadon kanta a kasa. Ummi ta kalli Antuma'u cikin yanayi na bacin rai. Asma'u, ban san lokacin da Ahmad ya zama abin da ya zama ba. Wai a ce Ahmad ne da marin matarsa? Duk da ban tambayi Safina dalili ba, san ban ji daɗi ba a ce ɗan da na haifa shine yake wannan banza ɗabi'ar. Antuma'u cikin salati ta ce, Ahmad kuma? Ummi ta ce, ke ma kya faɗa wallahi. Dawo mardi ya cika rayuwarsa ba ta yi min daɗi ba. A ce har magana ta yaran nan ba ji yake ba, in dai akan can ne? Fuska kaɗai in na haɗi Ahmad ya gane, amma na yi fushin na yi fushin sai dai duka a banza. Ummi ta faɗa cikin yanayi na zafin zuciya. Dan Allah Ummi ki hakuri. Na san abin da ya bi kyauta ba sam. Ya haɗu da kaidin mace ne. Shi ɗan kuma ya ba da gudunmawa wajen lamarin. An tuma ta magana cikin san kwantawa da Ummi rai. Dan daga abin ya yi mata zafi. Ni yanzu abin da nake so shine Safina za ta tafi Gombe gurin Zara. Asma'u na son kowa ya san inda Safina take, har sai lokacin da na so. Idan ma bana raye ina so ki zama yau Safina uwa kuma uba. Kar ki saki Amir kuma saka ta kuka saboda kawai tana gargashin sa. Wace ake so yi mulka ba ita yake yiwa ba, saboda ita tafi karfin sa. Sai Safina da ya san bata da wani gata sai nashi. An taba uti saurin kallon Ummi. Ummi ki bata auje na mana. rana Asabar zan tafi Abuja kin ga babu wanda ya san tare muka tafi. A Asma'u, gara ta tafi gidan Zara. Advantage din kai ta can shine. Kin ga Amir da Jabir ba sa shiri sam. idan safina na can amadu ba zai taɓa tunanin cewa za ta je ba haka kuma ko zai nemi taimako ba zai je gidan zara ba idan kika tafi da safina ba zai mu'amala wahalar ganowa ba zai iya binki duk inda kike safina da ta yi shiru tana jin yadda za a yi da ita kamar wata cuta ita yanzu babban tashin hankalinta idan amur ya koma gidan bata na ransa zai koma ɓaci. idan kuma ji labarin ummi ta zo ta tafi da ita ta san haka zai ce ita ta kira ta wato so take ta raba shi da mahaifiyarsa ko ransa ido ta yi tana cizon lebe idan kuma ya rabu da ita fa gaba ɗaya ya zati da rayuwarta wa za ta kuma aura ta ji kirjinta na bugawa idan yarbu ta ita ina za ta zauna bari har ta zaman yadda. muryar ummi ce ta katse mata tunani inda ummi ke cewa safina ki zama cikin shiri gobe da dare direba zai zo ku tafi goma kin ji hawaye suka zubo safina cikin muryar kuka take faɗin ummi yaya ahmad zai sake min fushi da ni zan hakura na koma gidansa haka rayuwa ta zo min wata irin kaunar safina ta sake shiga zuciyar ummi yarinya kina cikin uban miji amma a haka kin dage zaki zauna da shi saboda kawai baki da mai jin ki ummi ta girgiza kai tare da faɗin safina kin san soyayya da ke tsakanin uwa da ɗa shiru safina ta yi Don ta gano abin da ummi ke nufi da tambayan nan ummi ta ci gaba da magana tunda kika gana zuba wa Ahmad idanuwa to ki mara yake matsayin matarsa ki da yake da wata a gefe ni ko duk duniya ba shi da wace tafi ni ki hakuri ki jinge jikinki daga wajen Ahmad na wani ɗan lokaci kin ji ko na fi kowa son ki kasance da Ahmad saboda nutsuwar ki da hankalinki shi yasa ma zan ɗauke ki har sai lokacin da ya dawo cikin tunaninsa Safina ta jijjiga kai hankalinta sam ya ƙi kwanciya a ranta ce rayuwar aure na tana cikin garari ya rabu fitar da ni daga cikin wannan masifa ummi ta miƙe tsaye tana gyara hijab din jikinta kar ku kuskure yaran nan san da ita a gidan nan har ta tafi kin ji asma'u antuma'u ta ce insha Allah ummi za mu kiyaye daga kan ummi ta fito ita da antuma'u wacce sai da ta saki a dakin. sannan ta je ta raka ta wajen safina ta je ta ce ta kwantar da hankalinta kuma duk abin da take bukata ta faɗa sai ta kawo mata safina ta ce ba komai idan ma tana son wani abin za ta gaya mata bari to na je wajen yaran can sai na dawo mai hira ta fita Safina kuma ta dan kwanta tare fadawa tunanin yadda Ahmad ya ci mutuncinta a gaban yarsa. Cikin farin ciki Ahmad ya tashi tsaye, Murdiya ma ta miƙe, fuska cike da murna ta ce "Kai, Allah mun gode maka. Yanzu honi ina zaka je?" Ahmad yana goge baki ya ce "Gurin Adnan, ina so na gaya masa cewa kuɗin sun zo." Kin san da shi muka yi komai. Ranta ne ta ji ya ɓaci. Sai bata nuna masa ba a fili. Kwantar da murya ta yi tare da matsawa kusa da shi ta ce "Haka ne, amma kuma mutane yanzu ba amana, ba kowa zaka yarda da shi ba." Sai ka ga kuna tare da mutum, amma da ya ji ka samu ɗaukaka sai bakin ciki da hasada su shigo kallon da ya ce yanzu me yake nufi mardis harkar nan fa'ad nan shi ya dinga karfafa min gwiwa hanyar submitting din proposal din nan shi ya min ya kuma dinga taya ni bi har aka yadda muka yi aikin yanzu tunda kuɗin sun zo abi bai dace ne mai shiru ba sai ga kamar namu na kunce shi ganin kamar zai fassara ta yasa ta tausa zamuriya wani ba inda na fa ba za ka bashi komai ba a'a yanzu kuɗin nawa suka turo maka kamar wata uwarsa aka yi sake dubawa ya sai ce mata miliyan tara da rabi ne Mardiya ta joni tun. tum cikin ranta, ta maimaita miliyan tara kan uban can, har da rabi? Na sa ba su fi dubu ɗari biyar ba. Tsabar ruɗewa da jinyawan uban kuɗin, Mardiya mantawa ta da ainihin maganar da suke yi, ta shiga ce masa, ikon Allah. Huni a shirya ba za mu daɗe cikin gidan hayan nan ba. Kai, gaskiya dole ka ce wannan dawowar ta mutu alkhairi ce. Wow! Dama wallahi huni ina son ka canza mota. Ka san yadda babban mota take yi maka kyau kuwa. Amir shafa kai yana murmushi, jin an kwarzanta shi. Yace na sani wallahi Mardis. Ni kina wannan mota ta ishe ni, ina son canji. murza tsaro sai da idanuwa ai wallahi wani baka san da kake da aji bane ga kama sha Allah kai ne ma ya kamata a dinga cewa cute din dan kai ba irin mazan nan bane da za a raina hancin sa ya ja yana kuma jin wani irin izza shi kansa ya san namiji ne da kowace mace za ta so shi kawai dai matsalar shi bashi da kuɗin da zai iya yin wasu abubuwan da za su ci gaba da janyo masa matsayi amma yanzu ya san zai shana komai nashi zai daidaita gaskiya yau tunda muna cikin farin ciki ne ka fita da mu cin abinci ba sai mun yi wani girgin dare ba good idea tawon ku bari da an yi sallar magariba sai mu je ko Bardiya ta juya idanuwa tare da shafukuntaccen gashin da ya kwanta a fuskar ta ce, Ya yi honi, Allah ya saka, ya kuma kawo maka ninkin wannan kuɗin. Ka ci gaba da kula da mu. Amin mardis. na san hada waɗannan addu'o'i ina ki Allah ya sa kuɗin na saka zo. Ki ci gaba da yi min ina jin daɗin su. Ina juya yana tafiya ta bayan sa tana cewa, Haba honi, idan ba maka addu'a ba zan yi wa. Kai ne na farko ai kafin sauran su biyo baya. amir ya ɗan leka bayan su, ya ga na tana tsaye. Ganin baya hango ta ya saka shi janyo mardiya ya rungume ta. hankali kai bakinsa saman goshinta ya sambace ta yana cewa na gode diya ki din ta musamman a cikin zuciyata bari na je daga nan sai na ciro mana kuɗin da za mu yi amfani da su kafin na zo ne lissafin abin da ya kamata ni da kuɗin to sai ka dawo honi Ahmad ya fita cike da annuri sai yake kamar wani sabo halitta musamman da kalaman murjiya suke ƙara sa masa cewa shi din wani shege ne a cikin maza gidan safi ne fa saboda itim din sai na cikin jakan laptop ya kuma aje ta akan kujera da zai je lafiya lau dinga gaisawa da mutanen waje amma yana zuwa wajen gate ya haɗe rai tura kofa ya ji a kulle mamaki ya kama shi lalle masfina me take nufi da suka kulle a kofar jikin gate ya mugun bace zaro nashi daga cikin aljihu ya bude ya shiga ta falo ma an samu kulle ya ja tsaki tare da budewa ya shiga waya tana kan hannun kujera hakan na tabbatar masa da cewa iskanci ne sa ta je da samu kulle dai ta rufe kofofin ATM din sai ciro tare da ɗaukar jikai ya rataya ya gama yin kiwa ba zai kwana a gidan ba ta yadda za ta gane kuranta ya san tana jin sa da shiru tunda yanzu ta san sun samu matsala ta tattare ta daki sai dai kawai ta jira masa abinci amma ba za ta fito ba ta mai da shi a cici hanyar kicin ya kalla ko zai ga fitowar ta amma shiru haushi ya sake kama shi yarinya nan ba za ta zo ko hakuri ta bashi ba ya leƙa kicin ɗin har ya ɓaci zai yi masifa ya ga wayan ɗakin da ya nufa ya ɗaga labule na wani buɗe hanci ya sha mamaki da bai ganta a kwance ba yana babban ɗaki ƙafa ya sa ya tura ƙofar bai ganta a cike ba safina ya kira ta a hankali yana nufar ɗakinsa nan ɗin ma babu safina ina ta tafi ya yi magana yana shafa a tabbas safina ba za ta iya yin yaji ba to ina ta je Amrif ɗan na a falo. Wai da ya ɗauka, laskol ɗin ya duba, ya ga sunansa ne, kuma tun lokacin da na ta kira shi ne ba wai sabo ba ne. Gidan ina riga ta je ko gidan Anta Halima, lalle Safina, fita bata tambaye shi ba. Shikenan ta je gidan daga idan za su karɓe ta. Za ki dawo ki nemo ni ina zaune. Ya faɗa yana kashe wayar ta ya cire sim ɗin, ya ajiye akan kujera. Kai tsaye fice daga cikin gidan har da sa padlock ya kulle, don kan mata dawo bai sani ba. Masallaci wuce bayan an yi daji samu Adnan yake gaya masa an turo kuɗin idan ya zai turo masa ya kuma bi maganar bardiya ta kinga gaya masa adadin kuɗin da aka turo mai ya ce wai san rage mai kuɗin aikin pos ya je ciro kuɗi wani store ya shiga ya siyo buhun shinkafa da katan ɗin taliya biyu da na makaroni jarkan manja da fari madara da bombita su sukari ya sa a bayan mota ya wuce gidan ummi mai gari ya sa take shigar da su ciki sai ya tabbata an kai komai sane shiga bakin sa dauke da sallama falon ummi ya shiga yana faman sunkuyar da kai ummi da ke tauna ta kalle shi ta watsar har kasa ya durkusa yana faman jan hanci ya ce ummi ya gida ta kawar da fuska Raya da ce, "Oh, a daji ka gani yanzu?" Ya gida, wannan wace hawiya gaisuwa ce. Mamaki ya kama Ahmad. Iya tsawon shekaru suna yi mata irin wannan gaisuwar, amma yau ga amsa da ta bashi. Allah ya baki hakuri Ummi. Bata ce masa komai ba, shi kuma ya rasa me zai ce. Ummi wannan kuɗin ne da nake ta jira suka fito, sun turo min yau. Kamar jira Ummi take ta shiga faɗa, kuɗi. Oh, me ka da ni Ahmad? Mai da kuɗi ko me? Lokacin da ka tashi yanke shawarar mai da mardiya ka gaya min? Wato yanzu kuɗi su ne za su saka ka zo ka ce min gashi gashi ko? to wallahi ka tsoron Allah Ahmad ka kuma kula da marainiya Allah idan kuma ka san hankalinka ya fi kwanciya da mardiya please Ahmad ka je ka sauke wa safina yarinya ce mai kananan shekaru ka bar ta je ta samu wanda zai ba ta kulawa kai kuma sai ka ji da mardiya ta ishe ka rayuwa ai Ahmad ya shiru yanzu idan Ummi ta ji abin da ya hada shi da safina me za ta ce ko ya gaya mata ina ai bai isa ba dama tana jin haushin sa ai sai ta sake hawa kai sake maidawa ƙasa shi kam gaba ɗaya bai san me yasa Ummi ke mai haka ba kamar ta san me yake tunani ta ce ita matar taka me ka sai mata da kudin suka fito haba sai so sai ce zan duba me ya kamata na sai mata ai kudin ba su dade da zuwa ba yi magana na kawo da kai dan kar ummi da gane me yake tunani gaba ɗaya ji zaman ya ishe shi dan shi a tunaninsa in ya zo za su dan daidaita da ummi yara zaman sai yana sa hannu aljihu ya ciro kuɗi ya mika ummi ya ce gashi wannan ummi kirki a hannunki kallon ta kamar za ta yi magana sai ta mai da kanta gefe tana girgiza kai ta ce aikin da aka samu kun gama ne da zaki ta cin kuɗin aikin haka asali leɓin sai dan Allah sa dan ya ce za a yi ummi shi yasa na zo ki yi min addu'a to Allah ya taimaka sai dai ba zan amshi kuɗinka ba ka bari sai ka fitar da haƙƙin mutane tas sannan ka bani na ci hankali kwance jiki ya sanye mai da kuɗin sannan ya miƙe mata sallama ya fito da kallo ta bishi tana mai addu'a shirya a ranta yanzu ta tabbatar daga amsar da ya bata ya nuna mata cewa ko dai bai san ma safina ba ta gidan ba ko kuma tsabar rashin damuwa da ita ne ya saka shi kin nuna kulawa a kanta idanu ta ɗarin tsi ta ɗauya ta kira anta zora suka shiga tattauna abin da take son sanar da ita akan safina Ahmad yana fitowa ya kira Murdiya ya ce su shirya gashi nan zuwa za su fita. Ai sai da ta sake wanka ta ɗauko wani haɗaɗɗen material wanda take ji da shi ta saka ta ci uban kwalliya tana yi a gaban madubi tana waƙa war. In ta zogon wasu sun saki reshe sun kama ganye sai ta ji dariya ta kubce mata. Ta kwashe da dariya tana giriza kai ta ce oh ni yarinta da ciwo sai kuma ta koma waƙa sai wata rana tana yi tana murmushi. Sai da ta gama fente fuskar ta fes sannan ta shiga duba duban mota mai tsada da kuɗaɗensu. Tana gama ta shiga duba kuɗin jirgin zuwa Dubai da hotel ɗinsu. Mikiwa ta kawai ta fara rawa ita kaɗai tana sake ci gaba da waƙawar tana sheƙa dariya duniya sabuwa ji take kamar an jifa ta aljanna da daɗi fitowa ta daga ɗakinta tana ƙwallawa na kira don ba ta son ma ta ɓata musu lokaci na da fito sanye da riga da wando na jeans mardiya ta dariya ta ce yar banza wato ma kin san yawon jin daɗi ko har da wani sa kaya sababbi dariya na ta ce amina ƙosa mu tafi wallahi matsuwa ta riko kuncinta ta kai biyu ta ce nana yau kin faranta min rai ji ke kamar na goya aiki kallon ta ce ni ɗin ami kai da jinjina tana dariya ta ce ga shi kin hukunta iri iskan matar dadin ki ni nayi nayi na kasa ke ga shi bugu dikin sa ta ji jiki dan dai na san dadin ku ba zai batta ba duk da haka sai ya sake hukunta ta dan mara nan ya mata gada nana ta fara washe baki jin daɗi dan aminta ta dadi bata yabe ta ba tana dariya ta ce ai ni ma na so dadi ya mata duka mardiya ta tabi baki tana gyara ɗaurin ɗan kwalinta ta ce ki dai karki damu yanzu dai ki samu ki sake nuna mai muhimmancin mu yanda zai dina zuwa gunta dan da zaran ta shi kenan dadin ki zai zama ba naki ba komai yaranta zai yi wa ke kuma ya ce kin girma Karan mota suka ji nan ta yafa mayafi a saman kafaɗarta ta riko jaka tana wani zuba kamshi ido ya zuba mata shi na ko ƴakwalen nan ma bata iya bayyana jin daga mai sai huda kawai take shafawa ya ja tsaki bayan ta isa ta mai daga gida ba izinin sa lalle za ta san shayi ruwa ne ya kufa sanne saki murmushi ganin sun iso jikin motar shiga gaba mardiya ta dora hannu kan sa, tana wasa da shi ta ce honi sai daga har wani kyau ka kara yanzu sajan sai ya shafa ya ce kifi mardis daɗin bakin ki yayi yawa kallon nan yi wace idan take kan abin da mamanta take yi ta ce nana da gaske dadi bai canza ba nana tana dariya ta ce dadi ka zama kamar gwamna harara ta yi ce ce miki akai na tsufa da zaki haɗa da manyan mutane a tare suka yi dariya ya kunna mota suka ba unguwan alhamdulillah to in tsakar gida ku yi hakuri mu kwana ana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo kamo kashi na 22 ku ci gaba kasancewa ta tsakar gida ku ci bala dokumen ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko bawa Haka zalika, ku cigaba da taya mu sharing a kurkuru